daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana. inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran mustapha adamu ta da ku a cikin wannan fitowa ita ce zango na biyu a wannan rana abubuwan za zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labaran duniya da ɗumbiɗumin su muna kuma ɗauke da shirin nan na kokun san sai shirin nan na makoyi harshen farisanci sannan kuma shirin nan na matasa sannan a ji shirin da muke ɗauke da shi akan tarbiyya kafin mu karkare da shirin nan na murayin masu saurare wanda kuke aiko mana da ra'ayinku a kan batutuwa da dama daga shi ne kuma sai mu rufe da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniya labaran duniya da farko ga kanunsu. majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwar damuwarta akan mutuwar jariran gaza saboda sanyi mikati na labanan ya ce ba za mu yarda da ci gaba da zaman sojojin isra'ila a labanan ba bayan cikar kwanaki 60 iran da saudiya suna tattaunawa akan aiki tare a fagen kirkirar fasaha ta al ai to yanzu ga cikakkun labarun majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwarta a kan mutuwar jarirai gaza saboda sanyi mai magana da yawan majalisar ɗinkin duniya stephen jojeric ya faɗa wa manema labaru cewa ofishin da ke kula da ayyukan jin kai a gaza ya faɗa mana sun shiga cikin damuwa mai zurfi akan mutuwar jaririn da bai wuce wata ɗaya ba da haihuwa saboda sanyi wannan shine abin da ma'aikatar kiwon lafiya ta bayyana mana kuma wannan shi ne yaro na takwas da ya rasu tsakanin wato kwanaki kaɗan ko kuma makonni uku saboda tsananin sanyi har ila yau ya ƙara da cewa abu ne mai yiwa a iya hana afkuwar wannan irin mutuwar idan a ce an samarwa da iyayen yaran kayan da za su ba su kariya bugu da ƙari dujerik ya ce hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya tana ci gaba da karɓar rahotanni akan yadda ake kashe fararen hula a cikin yankin na gaza tare kuma da haddasa barna mai girma hakanan kuma ya ishara da yadda isra'ila take kai wa makarantun majalisar ɗinkin duniya har-hare sannan ya ce wajibi ne a bayar da kariya ga fararen hula da kuma cibiyoyin da fararen hula suke amfani da su da kuma kayan agaji kamar yadda yake a ƙarƙashin dokokin majalisar ɗinkin duniya falasinawa 'yan gudun hijira dai suna rayuwa ne a cikin hemomi da aka yi da leda da kuma yadi a daidai lokacin da ruwa kamar da bakin kwarya ke sauka gashi kuma ba su da bargunan jiki kuma ƙasar da suke kwance a kanta ta jike da akwai falasinawa miliyan biyu da suke rayuwar hijira alhali adadin falasinawan gazan baki ɗaya bai wuce miliyan biyu da dubu ɗari hudu ba. an kashe sojojin mamaya a gaza sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun sanar da cewa an kashe biyu daga cikinsu a yankin gaza a daidai lokacin da ake ci gaba da kwafsa yaƙi a yau talata ne dai sojojin mamaya suka sanar da cewa biyu daga cikin jami'ansu na soja sun halaka a faɗan da ake a gaza ɗaya daga cikinsu mai suna itan isra'il shikan ɗan shekaru 24 wanda mataimakin kwamandan bataliya ta 932 ne sai kuma na biyun da ya halaka sunan shi da fir tision rifa ɗan shekaru 28 kwamanda ne na rundunar nahal wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da yakin na gaza yake cika kwanaki 459 kuma sojojin mamaya suke ci gaba da kai hare a kan fadas inawa. a jiya litinin kadai falasɗinawa 22 ne suka yi shahada yayin da ake ci gaba da fada tsakanin 'yan mamaya da kuma 'yan gwagwarmaya a can yammacin kogin jordan kuwa falasɗinawa guda biyu sun yi shahada sanadiyar harbin su da sojojin mamaya suka yi a garuruwan nablus da kuma tubas to kuna jin waɗannan labarin ne kai tsaye daga radio hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran shugaban gwamnatin ƙasar labanan najib mikati ya ce ba za mu yarda da ci gaba da zaman sojojin isra'ila a labanan ba bayan cikar kwanaki talatin daga tsaye da wutar yaƙi shugaban gwamnatin ƙasar ta labanan najib mikati ya faɗa wa ɗan saƙon amurka amos heston cewa labanan ba za ta aminta da cewa sojojin mamaya na haramtacciyar ƙasar isra'ila su ci gaba da zama ba a cikin ƙasar bayan gushewar kwanaki 60 daga tsayi da wutar yaƙi shugaban gwamnatin ƙasar ta labanan ya faɗa wa ɗan saƙon na amurka cewa fa wajibi ne a tilasta wa isra'ilan ita daina keta tsagaita wutar yaƙin da take yi hakanan kuma ya ƙada cewa ci gaba keta yarjejeniyar wutar yaƙin bayan cikar kwanaki 60 ba abu ne da za a lamanta da shi ba sannan kuma ya ƙada cewa muna gabatarwa da ƙasashen da suke kula da tsagaita wutar yakin abin da yake faruwa hakanan kuma ya buƙaci ganin an fito da jadawalin ficewar sojojin na isra'ila 'yan mamaya gabanin kwanaki 60 ɗin su cika a ranar 27 ga watan nuwamba na shekara ta gabata ne dai aka fara aiki da tsagaita wutar yaƙi a tsakanin labanan da haramtacce ƙasar isra'ila bisa cewa daga lokacin wato na tsaye da wutar yakin zuwa kwanaki 60 bayansa sojojin mamayar za su janye daga wuraren da suka shiga sai dai cikin kwanakin bayan nan jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila suna cewa ko kaɗan ba sa da niyyar ficewa daga kudancin labanan ɗin ko da bayan cikar kwanaki 60 ɗin daga tsagaita wutar yaƙi shugaban gwamnatin ƙasar ta labanan jim mikati ya karbi bakuncin dan sakon amurka ne a fadar gwamnati da ke birnin beirut inda suka tattauna halin da ake ciki a kudancin lawana din tun bayan tsagaita wutar yakin iran da saudiya suna tattaunawa akan aiki tare a fagen kirkirarriyar fasaha wato da ake kira ai mataimakin ministan sadarwa da fasahar tattara bayanai na iran ne ya sanar da cewa iran da saudiya din sun buɗe tattaunawa akan yadda za su yi aiki na haɗin gwiwa a fagen ƙirƙirarriyar fasahar mataimakin ministan sadarwa na iran muhammad muhsin sadar ya nuna fatansa na ganin an kawo ƙarshen ficewar ƙwararru zuwa ƙasashen waje abinda ake kira hijirar ƙwararru idan har ana ba su damar aiwatar da ayyukan da suka ƙware da kuma sauƙaƙe musayar ƙwarewa tsakanin ƙasashen saudiya ɗin da kuma iran bugu da ƙari muhammad muhsin sadar ya nuna fatansa na ganin cewa an samar da wani yanki na musamman da za a rika yin ayyukan fasaha ta kodi da ake kira faba na tattara bayanai da musayar su, hakanan kuma ya yi bayani akan yadda ma'aikatar tashi ta kafa asusun musamman na taimaka masu wato kirkira a fagen fasahar domin zai samar da ayyukan yi ƙarshen labarin duniyar kenan. tuma da yanzu kuma sai a ga zama domin ajijiyarin shirye-shiryen da muke dauke da su tun daga kan ko kun san harshen farisanci wato muku harshen farisanci shirin nan na matasa tarbiyya yari da kuma muryoyin masu saurare sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iranawa a yi sauraro lafiya. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan tofin alatsi ne da wasu kasashen larabawa suka yi dangane da harin wuce gona da iri da gwamnatin mamayar Isra'ila ta kai kan asibitin Kamal Adwan da ke shiyar arewacin zirin Gaza. Da ni Sunusunti zai jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. kasashen larabawa sun yi allah wadai da kona asibitin kamal adwan da sojojin mamayar isra'ila suka yi kuma sun bayyana hakan a matsayin laifin yaƙi kasashen larabawa da suka hada da qatar saudiya haɗaɗɗe daular larabawa da kuma ƙasar jordan sun yi allah wadai da kona asibitin kamala adwan da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi a arewacin zirin gaza tare da tilastawa marasa lafiya da ma'aikatan lafiya ficewa daga asibitin suna masu la'akari da wannan wuce gona da iri a matsayin laifin da ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma laifin yaƙi sojojin mamayar isra'ila sun kutsa kai cikin asibitin kamal adwan da ke zirin gaza kafin daga bisani su banka masa wuta tare da tilastawa ma'aikatan lafiya ficewa daga asibitin bayan nan sun yi garkuwa da mutane fiye da 350 daga cikin asibitin da suka hada da ma'aikatan lafiya 180 da kuma wasu majinyata 75 gami da masu rakiyar majinyata inda suka tafi da su wani wuri da ba a san ko ina ne ba a cewar sanarwar da ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya fitar sanarwar da ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar qatar ta fitar ta yi allah wadai da harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai wa asibitin tana mai kallon sa a matsayin laifin yaƙi da kuma sabawa dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa gami da ƙara rubuta wutar rikici da ke barazana ga bullar mummunan sakamako ga tsaro da zaman lafiyar yankin ma'aikatar harkokin wajen ƙatar ta jaddada buƙatar ƙasashen duniya su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyarsu ta hanyar tunkarar ƙalubalen da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ke ci gaba da janyowa musamman kai farmaki kan cibiyoyin fararen hula ciki har da asibitoci a nata ɓangaren ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar saudiya ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ƙasar saudiya ta yi allah wadai da kakkausar murya kan ƙona asibitin kamala adwan da sojojin mamayar isra'ila suka yi da kuma tilastawa marasa lafiya da ma'aikatan lafiya ficewa daga cikinsa tana mai jaddada cewa hakan yana daga cikin keta dokokin ƙasa da ƙasa da dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa da kuma mafi muhimmancin ƙa'idojin jin ƙai da kyawawan ɗabi'u 2001 har ila yau kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi allah wadai da kakausar murya a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar kan kona asibitin kamal adwan da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi tare da la'akari da hakan a matsayin sabawa dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta jaddada matsayinta na kin amincewa da wannan ɗanyen aiki da ya sabawa dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa kuma ya zama wata hanya kenya ta rusa ka'idojin tsarin kiwon lafiya da na ɗan adamtaka da kyawawan tsarin rayuwa tana mai jaddada matsayinta na neman a dakatar da tashin hankali cikin gaggawa ba tare da kai hari ga fararen hula da cibiyoyin fararen hula ba ita ma kasar jordan ta yi allah wadai da kakkausar murya a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar ta ce sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kona asibitin kamal adwan da ke zirin gaza tare da daukar harin a matsayin babban laifin yaƙi ma'aikatar haƙoƙin wajen jordan ta ɗaurawa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila alhakin kare lafiyar fararen hula da ma'aikatan kiwon lafiya da ke aiki a cikin asibitin ta kuma jaddada ƙin amincewar masarautar tare da yin allah wadai da wannan mummunan ɗabi'a kai hari ga wuraren kiwon lafiya da ma'aikatansu sannan ta yi kira ga ƙasashen duniya musamman kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyarsu na shari'a da da'a don tilastawa haramtacciyar ƙasar isra'ila dakatar da kai hare-hare kan zirin gaza musamman kai hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula da kuma kawo ƙarshen bala'in jin ƙai da ba a taɓa ganin irinsa ba a sakamakon hare-haren wuce gona da iri kan yankin shafin watsa labaran falasinawa ya nakalto daga fadar shugabancin jordan cewa masarautar jordan tana yin allah wale da babban laifin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka aikata ta hanyar kona asibitin da ke gabatar da hidima ga mutane sama da dubu ɗari hudu tana mai jaddada cewa wannan laifin ya zo ne a daidai lokacin da ake tafka laifukan kisan kiyashi da tilasta wa fararen hula yin gudun hijira a matakin kungiyoyin kasashen larabawa da na musulmi kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta yi kira daga kausar murya kan kawo ƙarshen laifukan da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ke yi a zirin gaza wanda na baya-bayan nan shine laifin ƙona asibitin kamala adwan da ke arewacin zirin gaza a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta ɗauki wannan laifi a matsayin wani ci gaba na laifukan yaƙi da kisan kiyashi da ake yi wa al'ummar falastinu Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata bakwai ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da shida ga watan Rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 89 da suka gabata a rana irin ta yau. Sarki Reza Khan na kasar Iran ya kafa dokar hana mata sanya sutura irin ta addinin musulunci a duk faɗin kasar. Wanda kuma ya sanya jami'an tsaro na kasar suka fara wulakanta masu sanye da hijabin musulunci akan tituna a biranen kasar. sarkin ya kafa wannan dokar ne da nufin share alamu na addinin musulunci a kasar iran baki daya da kuma mayar da mutanen kasar kamar turawa kafin wannan lokacin da sarkin ya kai ziyara aiki zuwa kasar turkiya inda ya ga yadda shugaban kasar turkiya na wannan lokaci mustapha kamal ataturk ya sami nasarar tilasta wa mutanen kasar turkiya musulmi barin su tara irin ta addinin musulunci ya kuma tilasta masu sanya tufafi irin na turawa sai dai kuma wannan dokar ba ta yi karko a kasar Iran ba sakamakon kyan amincewa da malaman addini suka nuna da kuma malaman jami'a da kuma sauran mutanen kasar wanda suka nuna tsayin daka da kuma fuskantar wannan doka gadan-gadan wanda hakan ya tilasta wa sarkin ja da baya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau, bakwai ga watan Janairun shekara ta 1979 tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar cambodia paul pot ya tsere biyo bayan harin da vietnam ta kai wa kasar ta cambodia da nufin kifar da gwamnatinsa inda heng samarin ya karbi ragamar shugabancin kasar paul pot ya kuma takura ma al'ummar kasar cambodia inda ya rika shafe duk wata alama ta tarihi kamar yadda kuma ya rika share ƙauyuka da korar jama'a da kuma tilasta su yin ayyuka na wahala da kuma kashe duk wanda ya saba masa ko kuma soki salon mulkin sa inda aka kesa cewa ya kashe mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi a cikin ƙasar shekaru uku wanda ya yana mulkin ƙasar cambodia musamman ma dai 'yan asalin vietnam mazauna ƙasar vietnam wata take samun goyon baya daga tarayyar soviet ta fice daga cambodia a cikin shekara ta 1983 sakamakon matsin lamba na ƙasashen yammacin duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan janairun shekara ta 1986 wani jami'i ɗan sanda ɗan ƙasar masar mai suna suleiman khatir ya yi shahada sakamakon harbe wasu yahudawan sahiyuniya da ya yi a yankin arewacin sinai na ƙasar masar suleiman Khatir ya harbe yahudawan sahiyuniya bakwai a arewacin sinai ne da nufin kawo cikas ga shirin gwamnatin masar ta lokacin wadda take shirin amincewa da isra'ila a matsayin ƙasa a hukumance da kuma yin sulhu da ita sulhun da ake kira camp david kotun soja ta ƙasar masar ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai amma bayan wani lokaci sai aka samu gawarsa a cikin kurkuku wanda ake tsare da shi a birnin alkahira inda jami'an tsaro na ƙasar masar suka ce ya kashe kansa ne amma jama'a da dama sun yi imanin cewa gwamnatin ƙasar masar ce ta kashe shi a lokacin wannan ya jawo mummunar zanga-zanga a cikin birane daban-daban na kasar masar musamman ma dai a birnin alkahira inda jama'a suka nuna rashin jin daɗin daɗinsu akan wannan aika-aika masu wurare ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a ranar irin ta yau Aitullah said muhammad tabatabai ɗaya daga cikin jagoran addinin musulunci a ƙasar iran ya rasu a birnin karbala na ƙasar iraki ya sami damar yin karatu na sharafage da kuma tushen ilimi na hauza daga mahaifinsa sannan kuma a tehran ya yi karatu a wurin babban malamin falsafa na lokacin mirza abul hassan jelwa ban ha kuma ya tafi karatu a sauran manyan cibiyoyin ilimin addinin musulunci har sai da ya kai matsayi na ishtihadi kuma ya zama ɗaya daga cikin fitattun ɗalibai na mirza shirazi said muhammad ya tafi birnin tehran a madadin mirza shirazi inda ya shagaltu da jagoranta al'umma bayan wani lokaci kuma ya amsa gayyatar "Aitullah abdullah baha baha'i na nuna adawa da manufofin gwamnatin iran ta wannan lokaci akan miƙa kai da ta yi ga turawa akan haka kuma ya killace kansa a hubbaran abdulazim al-hassani wanda yake garin rai da kuma wasu jama'a da suke tare da shi a hankali a hankali ayyukan aitullah tabatabai sun ƙara faɗaɗa har ya zama ɗaya daga cikin manyan jagorori na harkar mashuruɗiya a majalisar dokoki ta ƙasar iran a lokacin da muhammad ali sha ya hau kan kujerar mulki ya rufe majalisar daga wannan lokaci ne kuma sai ya tafi birnin mashhad na wani ɗan lokaci sannan ya dawo birnin tehran said muhammad tabatabai ya tafi turkiya a lokacin yakin duniya na ɗaya a lokacin da sojin rashid da birtaniya suka shiga cikin ƙasar iran sannan kuma bayan watanni shida ya dawo kasar daga wannan lokaci ne kuma bai sake tsoma bakinsa a cikin harkokin siyasa ba har zuwa karshen rayuwarsa a ranar 28 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1339 bayan hijira yana da shekaru 79 a duniya kuma aka binne shi a hubbaran abdulazim alhassani wanda yake birnin rai a kusa da birnin tehran aitullah tabatabai ya kasance mutum ne mai 'yancin tunani da kuma kawo sauyi sannan kuma tarayyarsa da sayyid jalaluddin asad abadi ya yi tasiri matuƙa wajen sauya tunaninsa akan abubuwa da dama da kuma yadda yake kallon al'amurra a ilmance. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji wannan mako za mu shiga cikin darasi na goma sha takwas ne amma kafin mu shiga cikin shirin kai da fata sai mun karatanta da masu saurare kan cewa za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet idan aka ziyarce shi kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata to kamar da muka ambata a makon da ya gabata cewa za mu ci gaba da jin yadda ta kasance tsakanin muhammad da hamid a lokacin da suka tafi wani wuri domin su dan shakata kuma su sha shayi su ciwo na abinci na iraniyawa ta yadda hakan zai taimaka ma muhammadu da yake neman sanin abubuwa da dama da suka shafi iran da al'adunsu game da irin abincinsu to muhammad dai tare da hamid sun isa wannan wuri kuma yanzu haka dai suna nan tare da sauran iraniyawa da suke wajen shan wannan shayi ga mutane da dama sun zanzauna akan kujeru wasu kuma suna a kan bencina wasu sun jingina da matasai a gefe guda kuma a cikin kusurwa da ke hannun daman su muhammadu da abokinsa hamid akwai wani mutum zaune yana karanta waƙoƙin iraniyawa da kuma wani ɗan gurmi a hannunsa yana kaɗawa hakika wannan gurmi da yake kaɗawa yana da kwantar da zuciya yana kuma karanta waƙoƙi na gargajiya na iraniyawa muhammad yana son ya san hakikanin abin da irin waɗannan waƙoƙi suka kunsa saboda haka ya saurara ya yi shiru idan har ana so a ji yadda ta kasance tsakanin muhammad ramin a wannan wuri to sai a biyo mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki daya چه جالب! da ƙayatarwa. Inja. nan musiki kiɗa zende kai tsaye musiki zende kiɗa kai tsaye dorad yana da u shi aga malami دوست من ابوکینا آواز وقع آوازها واقوکی آوازهای ایرانی واقوکین ایرانیاوا او آواز میخواند شی ینا کرنت واقع ساز abun kiɗa. Esm Suna cist Menene Setar Kuntigi Saze Irani Abun kiɗan Iraniyawa Seda Sauti Khaili Sosai دلنشین می کنتر د زوچیا دارچین کاین قمشی چای شای چای دارچینی شایی می کاین قمشی تو میخوری کی کنه من نمیدانم نی بنسنی با من فکر می کنم نی اینا تنانن خوشمزه می دادی قوری بوتر شای من میگیرم نی زن ɗauko. دوتا گدا بیو دیزی abincin دیزی پلو شنکاپا ما میخوریم مو زموچی ما نمیخوریم مو بزموچی با سبزی یکی پیاز البسه ترشی کاین امی نان برودی جالب می قایتروا جالب است می قایتروا نی To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi tare da fassarar su to yanzu kuma sai a mai da hankali domin a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid. چه جالب اینجا موسیقی زنده دارد دقایتروه انن اکوی کدا کی بله آن آقا دوست من است آوازهای ایرانی میخواند ای wancan malami abokina ne yana karanta ایرانی iraniyawa اسم آن ساز چیست؟ سونن wancan abun kiɗan menene اسم آن ستار است ستار یک ساز قدیمی ایرانی است sunansa kuntigi ne kuntigi ɗaya ne daga cikin abubuwan kiɗi na iraniyawa da suka jima صدای این تار خیلی Del sautin wannan kuntigi yana nutsar da zuciya sosai. madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron dai wannan tattaunawa tsakanin Hamid da Muhammad. Amma a wannan karan za a saurari tattaunawar ne ba tare da fassara ba. چه جالب اینجا موسیقی زنده bale بله آن آقا دوست من است آوازهای ایرانی میخواند اسم آن ساز چیست اسم آن ستار است ستار یک ساز قدیمی ایرانی است صدای این تار خیلی دلنشین است Muhammad da Hamin sun ɗauki 'yan mintoci suna sauraron kiɗa da waƙar Iraniyawa. Daga nan bayan wani ɗan lokaci, Hamid ya fara magana, sai a saurara a ji me ke cewa. چای دارچینی میخوری؟ زک شه شایی میکنگ کمشی؟ نمیدانم خوشمزه است؟ بنسنی با یه نده دردی نه؟ بله من یک قوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی ای نیزن دوکو بوت شایی میکن کمشی دا ابینچن دیزی گودا بیو دیزی را با پولو میخوریم دیزی زمو چیشی نه دا کپا؟ <laughs> نه دیزی رو با پولو نمیخوریم ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم آه مو با دیزی دشن کپا. مو منچن دیزی نه da ganyayyaki da albasa da kayan tsami da biredi. جالب akwai ban sha'awa. To har bala yau wannan tattaunawa da aka ji dai ita ce za a ƙara saurare, amma dai a wannan karo ba da fassara ba. چای دارچینی میخوری؟ نمیدانم خوشمزه است؟ بله من یک بودی چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی دیزی را با پلو میخوریم؟ <laughs> نه دیزی رو با پلو نمیخوریم ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم جالب است To madalla, to jama'a masu saurari duka duka anan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya wato shirin muna darasi na goma sha takwas kenan. Idan Allah kai mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin. Muna ƙarfatar da masu saurari cewa ana iya sauraron wannan shiri a kowace rana talata kuma za a iya samun mataninsa a cikin shafinmu na intanet. Domin jin yadda ta kasance tsakanin Hamid da Muhammad a wannan wuri na shan shayi da cin abinci sai a tarba a darasi na gaba a mako mai zuwa amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka a gabatar da wannan shiri musamman muhammad da da hadishin afefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. matasa. Rahim, ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. To kamar yadda muka ambata a ƙarshen jigon baya na rawar da matasa suke takawa a cikin harkokin tattalin arziki. To a wannan karan shirin namu zai buɗe wani sabon jigo ne. wanda shi ne tanadi da ya kamata a ce samari da matasa sun yi domin su fuskanci rayuwar take gabansu da fatan za a biyo musannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kasance. wani karin magana da hausawa suke yawan ambatawa shine cewa yara manyan gobe ne sai dai a fili yake cewa wannan goben ta fi kusa da matasa da samari saboda haka su ne waɗanda suka fi buƙatuwa da zama cikin shiri da kuma yin tanadi domin fuskantar rayuwar ta gobe kuma abu ne da yake sananne cewa kowane zamani yana da ƙalubalen da yake da shi wanda sha bamban da zamanin da ya gabace shi shirin namu ya fara tuntubar Malam Hafiz Muhammad Sa'id, manazarci a cibiyar ilimi ta Hausa da take a birnin Qom a nan Iran. Ya fara yi mana bayani a kan mahangan musulunci dangane da fahimtar zamani da kuma yin abin da ya dace a cikinsa. بسم Allah rahman rahim wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tayyibin game da samari akwai ayoyin Kur'ani da ruwayoyi masu yawa da suka zo sannan kuma mafi muhimmancin abinda darussa suka zo da shi daga hadisai da sauran wato hikimomi na malamai shine na farko tarbiyyar kai su ma'abuda su samari su kula da tarbiyyar kansu tarbiyyar nan ta kansu ita ce za ta zamanto ta taimaka musu wajen ɗaukar nauyin iyali da za su fuskanta nan gaba da kuma al'umma bayan wannan to tunda kowanne mutane 'ya'yan zamaninsu ne kuma ladabin zamaninsu wani abu ne da ake bukata su san shi to suna bukatar ilimi wato wajen gina kansu suna bukatar ilimi wanda shi da wannan ilimin ne zai zamanta sun san ubangijinsu da wannan ilimin ne zai zamanta sun san zamaninsu da wannan ilimin ne zai zamanta sun san hukunce-hukuncen da ya dace a wannan zamani nasu wanda ubangiji ya dora musu to ta fuskacin ilimi a kenan ta fuskacin kuma aiki sai da wannan ilimin zai taimaka musu sanin menene ya dace su yi wato idan da ilimi sun gina tunaninsu da hankalinsu to da aiki kuma za su gina ruhinsu da su wannan ilimin da ya still yana da wani bangare har ila yau wanda yake bangaren jiki da shine za su san kuma menene ya dace da jikinsu da lafiyar jikinsu to idan suka hada wayannan abubuwa uku suka gina tunaninsu da ilimin da sanin menene daidai da wanda ba daidai ba a aikace kuma suka ɗabbaka wannan ilimi domin zama sun kiyaye gina zukatansu da ruhinsu a yayin da kuma jikinsu ya zamanto har ila yau yana da cikakken lafiya ya kubuta daga aibobi to wayannan abubuwan za su taimaka musu a haifar da saurayi na gari idan aka samu saurayi na gari to shine wanda zai zamanto idan yana da iyali sai aga ya, ya zamanto wato yana cikin iyali na gari a cikin iyalinsa idan mutanen unguwa ne sai ga ya zama na gari a cikin mutanen gari ya zama amfani a wurin su ya ma amfanar da su dan al'umma ce aka ba shi mas'uliya a ciki to sai a ga ya zama mutum wanda yake babba mai gudunmawa mai ba da gudunmawa a cikin al'ummarsa wanda zai kai ta zuwa ga tudun tsira to wannan wato dangane da abubuwan da ya kamata a wannan zamani yanzu su samari su shagalci da shi su kuma himmanta akan su kenan sanin kawukan su mataki na farko sanin hakokin da yake kawukan su sanin hakokin da yake kuma kansu na wani sanin hakokin ubangijin su wannan kuma ba zai yi ba gaskiya sai da gashin bayan tafiya duka shine ilimi a wannan zamani a kowane zamani. ta fuskar tattalin arziki wanda ɗaya ne daga cikin muhimman ginshiƙen rayuwar yau da kullum da akwai buƙatar yi wa zamanin cikakkiyar fahimta da sanin yadda yake tafiya domin a iya shiga a dama rawa a cikinsa kamar yadda ya dace. Malam Bello Alba wani malami ne a kwalejin ba da horo ta jihar jigawa wacce take a garin gumel ya yi mana bayani kamar haka wato samari lallai su ne ginshikin kowace al'umma na kusan kowace nahiya saboda su ne masu ƙarfi da kuzari a jiki waɗanda za su yi ayyuka waɗanda za su samar da kuɗaɗe da kuma ayyukan yi gaba ɗaya da kuma ci gaban ƙasa saboda haka su ne kamar zuciyar kowace al'umma idan muka dawo duniya hausawa lallai ko da a najeriya ba ma a duniya ba an bar mu a baya saboda kasantuwar ilimi na zamani da ya zo ya canza yadda rayuwar mutane take ta da can da kuma ta yanzu idan mutum yana so ya rayuwa yanzu irin ta zamani babu makawa lallai sai ya rungumi ilimin zamani ta kowace fanni sannan kuma ya zanto ko da tarbiyya ta gida dole ne yadda za a yi ta sai ta yi daidai da zamani idan har ana so a samu maslaha a samu ci gaba misali in ka duba da a najeriya za ga kudancin ƙasar nan shi ne ya fara karɓar misali ilimin boko wannan ilimin bokon ya yi tasiri al'adun mutanen da kuma yanayin su na zamantakewa musamman in ka ɗauki kamar ɓangaren yarbawa za ka ga cewa kusan a najeriya gaba ɗaya sun yi fice ta kowane janibi yanzu kusan kashi eh, tamanin na eh, masana'antu da suke Najeriya kusan sun karkata ne a nan bangarori sannan kuma za ka tarar bankuna mafi yawancin manyan ofisoshinsu suna Legas ba don komai ba saboda da matasan da al'umma da gidaje mutane sun rungumi ilimin zamani ta kowane fanni har ta kai ta kawo zaka ga kamar ni dan zaman da na yi a can zaka ga mai tireda ta za ka ga yar trader wadda jarinta bai taka kara karya ba amma za ga tana da 'ya'ya kuma 'ya'yan nan sai sun yi firamare sun yi sakandare wasu ma har sai sun tura 'ya'yansu jami'a kai a waɗanda za ka ga har ƙasashen waje suna yin adashe da abin da ya kai ga haka domin su tura 'ya'yansu su sami ilimi wanda yake kyakkyawa to wannan ya yi tasiri kaga ya canja al'adar mutanen da ta yadda da maimakon su ajiye yara su ringa zuwa gona ko suna wasu ayyuka Eh, an wayi gari idan karfe takwas ta yi na safe za ka ga ba yaro wanda ya isa zuwa makaranta ni dai ban taɓa gani ba ɗan zaman da na yi na 'yan shekaru kaɗan a can za ka ga idan karfe takwas na safe yi ba za ka tarar da yaro wanda ya kai misali shekara biyar a gida ba ba yaron da za ka gani ka aika saboda duk wani yaro da ya isa shiga makaranta ya tafi saɓanin a arewacin najeriya da za ka taranto ishu na almajirci har yanzu da kuma ma har yanzu mutane suna kyamar ilimin boko ta yadda za a ga makarantun gwamnati babu kayan aiki babu komi ba ma isassun malamai ba kayan aiki amma iyaye da al'umma sun yarda da haka har ila yau Malam Bello Abba Ahmad ya ci gaba da yi mana bayani akan ƙalubalen da yake gaban samari da matasa musamman ma dai Hausawa kuma na arewacin Najeriya inda ya ce. Ƙalubalen da yake kan matasa musamman ma a arewacin Najeriya shine zanto ba da himma wajen neman ilimi musamman na zamani saboda yana da matuƙar mahimmanci duk duniya yanzu a ake ta zama ƙauye ɗaya. To idan ku kuka zauna ba ku rungumi ilimi ba to za ku zama bayin waɗanda suka runguma ne kamar yadda muke gani yanzu a najeriya kusan za ka ga ta masana'antu ta fannin bankuna ta mai komi ma za ka tara haka ta kasuwanci. saboda kasuwanci ma ya canja yanzu kasuwanci ake na ilimi da harkar yanar gizon nan saboda haka idan al'umma musamman na hausawa muka ce irin rayuwar da a nan har yanzu magana nan da nake da kai <clears throat> za ka ga mutum ya yi PhD amma ya tura 'ya'yansa almajirci to kaga wannan ya saba wa tunani sannan zama aiki na kara zube zama wanda babu tsari wani mai hikima yana cewa duk wanda ya zauna bai da wani plan bai da wani tanadi to lallai ya yi tanadin da zai rusa rayuwarsa gaba daya kenan ya kamata yanzu duniya hausawa da zaman kashe wando da ake da kuma irin abin nan rashin ko in kula da iyaye suke na ba da tarbiyyar 'ya'yansu za ka ga har yanzu ana yin daba misali in ka je birane kamar irin su kano har yanzu wai a wannan zamanin iyaye sun yadda 'ya'yansu ya zanto sun shiga daba ko sun shiga farauta ko kuma irin 'yan banga siyasa wai shi ma duk wannan sana'a ne da irin su sai da fetur a gefen hanya duk wannan ni ina ga abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa har yanzu lallai hausawa an ban mu a baya wanda ya kamata musamman matasa ni la'akari da cewa yanzu duniya ta canja ah, idan mu ko mu canja ba to lallai duniya za ta yi gaba ta najeriya ta banmu ta afirka ta banmu To nan ne za mu dasa aya a cikin wannan shirin ba don ya zo ƙarshe ba, domin kuwa za mu ci gaba a lokaci na gaba daga inda muka dasa aya ɗin. Da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. a kasance cikin ƙoshin lafiya har zuwa wancan lokacin. tarbiyyar iyali mai saurare salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa daga rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake da da ya fi ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyalin bisa tsarin addinin musulunci music masu raro kada a gaji har yau dai barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan wacin hiran da muka faro da shehun malami muhammad salih zari daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su amfana da waɗannan haƙoƙi na addinin musulunci malamin yana yi mana fassarar littafin imam zinul abidin ne ɗan imam husaini alaihi salam da littafinsa mai suna risalatul hukuk wato saƙon haƙoƙi yau kuma malam zai fara mana sabon babi ne kan haƙƙin gani da yadda haƙƙin ba zai tozarta ba yau za mu tashi akan haƙƙul basar haƙƙin da ya rataya a gare ka a wuyanka kai ɗan adam wanda allah ne ya ɗora maka wannan haƙƙin dole ka kiyaye dangance da wace gaba ganinka kina mun ji harshe mun ji ji to yanzu muna akan gani sai maulana ali zain al-abidin alaihi ya ce wa amma haqqu basrika fagadtuhu amma la ya laka wa tarku ibtizali illa li mawdi ibratin tastaqbilu biha basran aw tastafida biha ilman maulana ali zain al-abidin alaihi salam yake cewa haƙƙin ganinka ko in ce haƙƙin idonka a kanka kai ɗan adam wanda wajibinka ne dolinka ne ka kiyaye ka ba wa ganinka wannan haƙƙin in ba ka kiyaye ba in ka tozarta haƙƙin gobe lahira ya shari'a da kai husuma da kai a gaban Allah ta'ala to haƙƙin idon ka ne ka rufe shi ganinka ka rufe shi ya zama ba za ka kalli abun da bai halatta a gare ka ba Kada ya zama kana sake ma ganinka ragama kana lekon asirin mutane Kada ya zama kana sake ma idon ka ragama kana kallon abin da bai halatta gare ka ba kuma ka zama ba za ka ba idon ka dama ba a wajen kallace-kallace na banza da yofi sai a wuraren da abin da idon zai kalla to zai ba da wata ibra abin lura wadda za ka samu wani abun lura a nan dangane da abun da ka kalla wanda ya kai ka ga sanin girman Allah ta'ala so nawa Allah ta baraka wata ala yake kiran mu a falayan zuru na ilal al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ardi kayfa sutihat Allah so nawa yake nuna mana wannan ce me yasa ba za ku tsaya ku duwar ku kallo ba ku duba ku dubi halittan nan ta Allah ya Allah ya samar da su to ya zama duk abun da zaka kalla da idonka ya zama zai kai maka saƙo ne a zuciyarka wanda da wannan zaka fahimci ka san girman Allah ta'ala ka gani imomin da Allah baraka wa ta'ala ya lullube ka da shi ko ka gode wa Allah ta'ala ya zama duk wani abin da za ka gani ya zama maka darasi ne kai kake ɗauka don ka samu ilimi da wannan abin da ka kalla ko gargaɗi. fa innal basra babun lil itibar ce saboda me ido ƙofa ce hanya ce wadda ta nan ake iya lura da komai sai ka dubi halittar Allah ta'ala da ya shimfiɗa da ya yi a doron ƙasa da sararin sama kai sai ka dubi abun da Allah ya samar a gangar jikinka tukuna sannan za ka san girman Allah yara ne yau to madalla muna kada shida masu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shidi ne tarbiyyar iyali daga nan rediyon BOH da birnin Tehran wanda yake karkashin Hausa TV. Malam zai ci gaba da yi mana bayanin haƙƙin gani ne kan abin da ya kamata a kalla da abin da bai kamata a kalla ba. Wanda ta nan dole za ka sallama cewa kai ba kowa ba ne dole za ka sunkuya a gaban fadar allah ka masa godiya da ido ake kallon wannan to yi amfani da idanunka da ganinka a wajen kallon ababen da za su ƙara maka kusanci da Allah ta'ala haka inna lil basari haqqan alal insan ido yana da haƙƙi akan ka kai ɗan adam menene haƙƙin shine ka rufe idon hajbahu anin nazri ila ma haramallah! ka rufe idonka ka kare idonka ya zama ba za ka taɓa kallon abin da Allah ta'ala ya haramta ba wannan haƙƙi ne na idonka da ya rataya a wuyanka wanda kallon abin da bai halatta ba huwa miftafun miftaful wulush fiktirafil zunubi wal asam kallo da ido kina ido wata ƙofa ce wata hanya ce Waje ita take buɗe ma zuciya ƙofar shiga zuwa kinkimar manya-manyan zunubai da sabon Allah. Kaga ɓarawo ba zai yi sata ba sai ya kalla, mazinaci ba zai yi zina ba sai ya yi kallo, da dai makamanta irin wannan. Mai hassada ma da kallo yake yin hassada, duk sharri da ka sani, to sai ido ya kalla tukunna zuciya ta amsa. sannan sauran gabbai su tabbatar da ba a kallon ba fa don haka yi ƙoƙari ka kiyaye ka tare ka rufe ƙofar ganinka kar ya kai ka ga kinkimar miyagun zunubai don haka fa bagi lil muslim an ya gudda basrahu amma la ya hillu lahu wajibi ne ga musulmi inda har ka amsa sunanka na musulmi to wajibinka ne a same ka kana iya rufe idonka abadan ba za ka kalli abun da bai halatta a gare ka ba ka ne ka kiyaye wannan wa yanzur ila mawadi li'ibr liyastafi da minha fi bana'i shahsiyatihi kuma ka yi amfani da ganinka a wajen kallon abin da zai ƙara kusanta ka ga sanin Allah ta'ala da godiya ga Allah akan ni'imomin da ya yi maka wanda ta wannan za ka samu gina shaksiyarka ka zama mutum nagari ka kalli halin da wani ya fada a cikinsa ba don ka yi dariya ka ji daɗi ba mara kyau a don kai ka ɗauki darasi ka kiyaye kanka don gobe sannan kuma ka yi ƙoƙari ka yi amfani da ganinka a abun da zai kai ka ga samun fa'ida ribanta ribantuwa a sha'ani, ilimi wanda da shi zaka samu tace zuciyarka kuma ya amfane ka ya amfani al'ummarka ya amfani ka ya amfani iyalinka ya amfani gidanka ya amfani makwabtanka ya amfani al'ummarka to kai amfani da ganinka ta wannan hanya masu raro ga shi dai malam ya koro bayanin idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu dakata cikin wannan mako a ƙarshe muna ƙarin godiya ta musamman ga shehun malamin namu muhammad salih lizare babban malamin ahalul beti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon da fatan allah ya kara wa malam lafiya a madadin radio boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. ta kun ga irin haka shi ne mai kyau irin haka Allah na so sannan kuma manya na Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan ba ku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran, ina muku barka da safiya, fatan kun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isa da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkan ku da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusi maɗattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan manta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa rediyo Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan ƙasan Buza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin Maɗattai, kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya Hassan Barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radio Teran. Salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal mai magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran rediyo Afirka kuma memba a murya matasan Afirka. Da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri wata Malam Hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da Malam Kabiru Sule safe kai ma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar ina ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani waza ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure bada shi ma ina gaishe shi ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani ali gamadan da nazifi ibrahim daga malam shagari da ado talati goma da yusuf cibi neja da dan hayya dan azare da mai mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lauɗan tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko a nan maradi na da ibrahim da ke garin kasagi bani mancewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki bani mancewa an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska arabi mai aski bani mancewa da eh, kabiru sila sg da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya bani mancewa da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki ɗaya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maraɗi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran dubun gaisuwan magare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora hassan barka mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci daya ba saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karbi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wanki hula a garin mai gode a Kemba jihar Niger ba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger godiyan mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum na, Hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiliyasu yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida Hassan Barka da fatan kana cikin koshi lafiya. Ina gaida Isa ji kamar Sage Toro, ina gaida Sunusi Maɗatai da Magaram, Isuhu Maɗatai da Magaram, akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai Lamacin galaba akwai Comrade Ibrahim Lara Gafta, akwai Yakubu Sunusi Garin Duna, akwai Yakubu Rugun Mayere, Sani Dawo Alaska, Mamman Sani Daudacin Watsa Tasiu unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radio musulunci. To da farko dai suna na Sani da Walaska da ke nan cikin garin Tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar muna karshen mako. Gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai Nasirinas daga nahar da magaram abdulaziz mannafi kurezi da magaram rabi mai aski da magaram isiya manaja dan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman mai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maraɗi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum sani walaska walaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar damagaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz Frezi, Sani Alaska da dukkanin 'yan uwa da amina arziki. Ado Siniya da dukkanin 'yan uwa da amina arziki Jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin 'yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su. 'Yan babban birnin Niamey maza da mata babba da yaro ina gaishe su. 'Yan Tawa, 'yan Talaberi, 'yan Agadas, 'yan Maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar Nijar. In na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a aikin aikinmu 'yan jarida ina muku fata na alkhairi. Fatima daga nan har tarayyar Najeriya lafiya ina gaishe ki da fatan kina lafiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lafiya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin lafiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Fawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su family Malam Sule Malam Fal daga daga jihar da da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga Nasarar Nas wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake cimma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amina arziki Malam Hassan barka bayan zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu Dodon da ake cewa Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai adaidaita sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce waza jinjina ta musamman zuwa a gare shi daga karshe hassan barka ya ce a tashi lafiya tumar da dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iran na farko dai gana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangiji allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai lahiya allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da tuwar sun ka riga ya gidan gaskiya ko mai ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka rahama kuma man ka saurara sanar iska nuna allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hassan barka duk inda ka ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban liman ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka gidan rarrawan jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar niger jihar maradi komin ta kwarraka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu wadari rihin jihar maradi alkasan baban liman mai sele president ina maka barka da asuba gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu eh, malam kabiru ke dan gulbi wajen makarantar malam birnin mara na gaida shi akwai samun haske dan matan limanci akwai malam aliban kula akwai jirbili malam adam sarki aiki na kasa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai ya dan malam akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin da na nigeria akwai kabiru da usman da ke da magaran akwai misiri president salisu takasimu to motori kenan nan da magaran akwai abokina muhammad dan bari bari ya mai niger akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ta musamman zuwa ga Raja Amman ta dake birnin Yamai akwai tsofa ka mai albarka akwai Ramatu Isa ka birnin Yamai akwai mai gidana da Koro an Angon Zare Marada akwai Alhaji Musa na Abili Mai Rira Kuwa Shabako akwai Mana Tsana Mai Kamar ke Sabon Mashi akwai Idi Dan Hajiya wanda ba sai da hudu banzar ke cangan dan birni akwai Matin Girin shi Amur Kubara akwai Logon Zani Mai Kayan Dan yi cangan dan birni akwai Jihar Hina birnin Makka ce ya ji Zamfara ina mata barka da asuba yan wannan gurbu kuna tare da gadan ka dan wurin nan birnin Kwankwaron mai gari ni kita mu na gaida shi yawa dan ki ni kita shi ya ta gwamnati da ba a saka a duka ya saka sarri dan kasuwa na birnin Wurci muna tare da kuwa fatan alkhairi zuwa gare ku to masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan sun kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ba da lokaci ba ya garza ya ne domin gaito muku maisam ibrahimi domin jin irin tsabbata ta zama a cikin shirin da fatan masu saurari su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. شب اینه پرواز و به خاطر بسپار از پرنده فقط آواز و به خاطر بسپار اینقدر نگاه کن این واجه ها من از پشت سنگر شد حرف میزنم این نامه رو نخون با عشق و آهدم تو کوچه های شد دنبال من نگرد yaşar خواهرم بگو پروانگی کنه تو عادتش بده که زندگی کنه گریه حلالته اما صبور بزن گریه حلالته اما صبور من بازم صبور باش از گریه دم نزن مادر نگاه کن این واجه ها من، از پشت سنگر شب to a gaishe ka maisam ibrahimi mawaƙi a nan ƙasar iran game da wannan waka da kai mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka zan jalin zamun shirin a nan gan lokacin da aka haɗe wani kawo jiki sai a tare shi na gaba domin jin mu ɗauke da wasu da nan shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni ma da shi ne ke cewa zama lafiya muna gaitar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. بکشید و به خاطرم بیا خستم از این خزون بی بها تا همیشه تو رو فریاد میزنم تک سوار جاده های انتظار وقتی آهنگ سه